Jama'a masu sauraron mu barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar wasanni. Shirin namu na wannan rana zai karkata ne kan jadawalin da hukumar kwallon kafan Afirka wato CAF ta sake a ranar Talata na kasashen da za su fafata a wasan neman gurbi a gasan cin kofin duniya wanda zai gudana a kasar Qatar. Ahmad Alhassan ke fatan za ku biyo mu har ƙarshen shirin. To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ta fi da rukuni goma da ƙasashen Afirka arba'in za su fafata domin neman gurbi a gasan cin kofin duniya wanda ƙasar Qatar za ta karbi bakonci a shekara ta 2022. Wannan shine zagaye na biyu wanda wasan zai ɗauki akalla shekaru biyu ana fafatawa. Za a fara wasan ne a watan Maris ɗin wannan shekara, a kuma ƙarƙare a watan Oktoban baɗi. To bari mu ji rukunin da ya kunshi kasashen tare da Michael Kudisin. To madalla, ƙungiyoyin da za su fafata a rukuni na ɗaya akwai Algeria, Burkina Faso, Nijar da Djibouti. A rukuni na biyu kuma akwai Tunisia, Zambia, Murtaniya, Equatorial Guinea. Sai rukuni na uku wanda akwai Najeriya, Cape Verde, Jamhuriyar Afirka ta tsakiya da Liberia. A rukuni na hudu akwai Kamaru, Ivory Coast, Mozambique da Malawi. waɗanda za su fafata a rukuni na biyar kuwa su ne mali uganda kenya da rwanda a rukuni na shida akwai masar gabon libya da angola sai rukuni na bakwai wadda ya tara ghana afirka ta kudu zimbabwe da ethiopia rukuni na takwas ya haɗa tawagogi irin su senegal congo brazzaville namibia da togo rukuni na tara kuma akwai maroko guinea gini bisau da sudan sai kuma rukuni na goma inda aka ta tawagogi irin su jamhuriyar demokradiyyar congo benin madagascar da tanzania To madalla a gaida Michael Kudisin. To sai dai a kasashen na Afirka hankali ya fi karkata ne kan kasashen da suka yi shura a wasan kwallon kafa irin su Najeriya, algeria masar senegal ivory coast da kuma kamaru yayin da wasu ke cewa babu wani tarnaki da waɗannan ƙasashe za su fuskanta zuwa wannan gasa ta duniya ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin wasu da muka tsakuro muku suwana kabiru yusuf daga kilbaji duk da cewa yanayin kwallo ya canja amma babu wani sauyi abun da dai aka riga da aka saba ne don abun yana bukatan experience ni a gani na babu wani sauyi da aka saba ne ni na gani wanda za su iya haye qualify su ne nigeria algeria su senegal cameroon su ne wanda suke kokari da cewa da yanzu zai zimbabwe suna dan kokari amma babu sauyi don ba na tunanin tunisia ko morocco ma za su yi wani abun kirki sunana kutiya zarma yawanci kasashe kamar nigeria da su egypt wato kasar masar kenan su afirka ta kudu da su kamaru mafi akasarin 'yan wasansu suna nan a kasashen waje suna buga wasanni a kasashen turai kullum suna samun horuwa wadda shafi kwallon kafa ba kamar wasu kasashen da suke afirka wadda zaka samu mafi akasarin 'yan wasan su su kawai suna wasa ne a cikin gida wadda ake kira home base kawai ba wasan kwallon kafa na duniya su ɗi ne za ci gaba da ganin su domin kwararru 'yan wasa da suke da shi a kasashen waje sai dai dangane da wannan wasanni na neman gurbi ra'ayi ya bambanta tsakanin masu sharhi kan wasanni yayin da wasu ke ganin tabbas waɗannan ƙasashe za su kai labari wasu kuma suna ganin a jira a ga abin da wasa zai nuna ubale yusuf mai sharhi ne kan wasanni yana cewa a ita jamhuriyar afirka ta tsakiya da liberia za mu ga wurin nan wannan grup din ma za a ta'ada a buga sosai musamman tsakanin najeriya da liberia wadda idan za mu duba mu ga shugaban liberia na yanzu zai iya kokarinsa ya ga a lokacinsa a ce liberia ta samu shiga wasan kwallon duniya tunda shi ma a matsayinsa tsohon dan wasa ne wadda kuma ya yi wasa a kasashe da dama yanzu ga shi na matsayin shugaban kasa zai iya kokarinsa ya ga liberia ta haye so a takaice dai duk waɗannan group din za a buga sosai tunda akwai manyan kasashe da yanzu sukan sha wahala a hannun ƙananan kasashen a musamman wadda zan fi ba da sharhi akan rukunin ca najeriya liberia da kabad dinnan za mu ga najeriya gaskiya ita take za ta iya samun cancanta shiga kai tsaye najeriya wadda ita ce na ɗaya daga cikin ƙasashe sha uku da cikin ƙasashen afirka hamsin da shida suka taɓa halartar gasar to sai dai shi ma wani mai sharhin muhammad bana yana duba wannan batun ne ta wata mahanga. Masu wannan ra'ayi wato na ganin cewa idan aka haɗa ƙarfin Najeriya da waɗannan ƙasashe guda uku wato Kevat, Liberia da ƙasar Central Africa harkan Tamola to fa iya cewa ko ba a gwada ba linzami ya fi ƙarfin bakin kaza. to amma ana wa ganin a zahirin gaskiya abun ba haka yake ba saboda yanzu babu karamar kungiya harkan wasannin kwallon kafa amma duniya baki daya misali idan ka dauki kasar cape verde ka ga cewa a shekara ta 2013 ita ce kasar ta haramta wa kasar kamaru shiga gasar afcon na shekara ta 2013 wanda kasar afirka ta kudu ta dauki bakonci idan ka koma baya wato zaka samu cewa kungiyar ta super eagle ta halarci wato gasar kofin duniya kusan dukkanin wato gasanni guda bakwai da aka fafata a baya in banda gasar shekarar 2006 da kasar angola ta haramta mata shiga saboda haka wannan ka iya zama izina a gare ta sannan kuma dole ta cewa babu karamar kungiya a yanzu a harkan wasan kwallon kafa musamman idan ta yi duba da yadda kasar angolan ta kunyata ta a baya To bayan kammala wannan wasannin a watan Oktoban baɗi, wani mataki ne na gaba kafin zuwa gasar na duniya? kamar yadda wato ka sani ne cikin waɗannan ƙasashe guda 40 za a zubar da 30 a zagayen gaba inda ƙasashe goma za su fafata a matakin ƙarshe karawar gida da waje domin samun ƙasashe biyar da za su wakilci yankin afirka a gasar na cin kofin duniya na shekara ta 2022 wanda za a yi a ƙasar qatar Batutuwan da ke kunshe a bakunan 'yan Afirka shine yadda kasashen nasu suke gaza yin katabus a gasan na duniya. Samson Adamu, daraktan gasa ne a hukumar CAF yana cewa. Kamar yadda kuka gani, Afirka tana kan ganuwarta a gasar duniya. Ina gani gasar wadda za ta gudana a Qatar a shekara 2022 za ta zama ta daban. domin gasa ce da kasashen afirka za mu iya zuwa wasan kusa da ƙarshe wasan ƙarshe za ma mu iya yin nasarar lashe gasar baki ɗaya ina da matuƙar ƙwarin gwiwa akan hakan the finals and possibly to win. So very confident about it. To madalla, a nan za mu ɗiga wannan shiri na duniyar wasanni aya a madadin 'yan uwa abokan aiki na nan sashin Hausa na Radio France International musamman Nura Ado Suleiman, Michael Kudisin da suka taimaka min wajen haɗa kan shirin. Ahmad Alhassan ke cewa sai wani lokaci.